sanarwar da ta fito daga ofishin yada labaru na fadar gwamnatin amurka ta gargaɗi 'yan ƙasar ta amurka ne masu niyyar balaguro ko yawon buɗe ido zuwa nijar da su yi hattara domin yanzu haka wasu biranen na nijar na fuskantar matsalolin wutar lantarki har ma da matsalolin barazanar tsaro yau da sama da makonni uku kenan da biranen doso tilaberi da nyamai ke cikin wani in karancin wutar lantarki wanda aka daɗe ba a ga irinsa ba inda wasu unguwanni ke shafa tsawon kwanaki ba tare da ganin wutar lantarki ba to yanzu haka ina tsaye a wata anguwa da ake kira college maryama inda kusan daukacin anguwar duk inda ka duba za ka ga wato injina waɗanda ke sarrafa ko samar da wuta dangance da wannan matsala ta wutar lantarki da ake da ita kuma tare da ni akwai aminu abdullahi kwanan mu uku da wuta da haruna korau kake magana wallahi a matsala wuta ce sosai tunda mu yana jawo muna matsala a dangance da yadda muke kasuwancin namu ida loga saido wannan matsalar wuta ga kun ga dai na munan nijar kasa ce wanda ana karan sanki gire yanzu kuma kwanakin ga kun gani babu kwanciyar hankali da babu kwanciyar hankali ga kuma a dauke wuta mutane na cikin duhu wannan ya kara ba mu tsoro matsalar dai ta wutar lantarki ta sa yanzu haka wasu jama'an da suke cikin waɗannan birane aza hannunsu ga gaba kwalantana ma 'yan kasashen waje waɗanda ke shirin yawon buɗe ido idan aka yi la'akari da halin matsalar tsaro da ɗaukacin jamhuriyar Nijar ke fuskanta. Alhaji Mustapha Kadi ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafatakar samar da makamashi ga al'ummar Nijar. Idan da kwai lantarki da wuya mugu ya shiga, ko da a ce eh, Eh, rebel ne ko da a ce barawo ne ko da a ce kai ko wani irin mugu dai bayya sun haske wato haske yana tona asiri ke haske yana tona ma mugu da asiri yau da kwana uku kurum an yi wata hatsaniya wato cikin barikin gendarma to wannan a ganin mu wato duhu ma na cikin abubuwan da ya kawo aka yi wannan abu. A nata bangare gwamnati ta bakin ministan makamashi ta kira wani taron manema labaru tare da alwashin cewar jama'a su sanya zukatansu domin yanzu haka matsalar ta kusa karewa. Malam Fumakwai Gado shine ministan makamashin Nijar. Da da Allah wannan aikin za su kare shi ko yau ko gobe. Kenan muna kara kira zuwa ga jama'a ai dan hankuri kaɗan ina tamanin wannan eh, matsaloli da an ka fuskanta eh, cikin lokaci kalilan za a magance shi yanzu hakan dai wani bangare na wannan biranen Nijar na cikin duhu ɗib ko da yake ministan ya ce manyan turakin da ke baiwa waɗannan biranen wuta da suka faɗi an kusa kammala gyaran su to amma sai dai wasu jama'an na cewa wai mu gani a ƙas da aka cewa kare ana shagalin buki a gidanku abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai